الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في هذه الآية الكريمة المباركة المخوفة لقلوب المؤمنين أن الله تعالى ذكر لنا تاريخ تكليف الرسالة الله كلف السماوات والأرض الشريعة فأبى فأبين أن يحملنها والعلماء قالوا هنا للتخيير ليس للتحكيم وبذلك قالوا لا يا رب نخاف فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أي وخافت من حمل هذه الأمانة الشرعية عليهما وحملها الإنسان وجاء الإنسان وقال يا رب أنا أستطيع أن أحمل الشريعة على رأسي إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه وجهولا لعاقبة ما حمله على رأسه وقال تعالى أيضا في النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله تعالى يأمرنا في هذه الآية أن نؤدي الأمانة إلى أهلها وإذا جئنا للحكم أن نحكم بالعدل قال الإمام الشوكاني تحت هذه الآية ذكر اختلاف العلماء على اسمين على هذه الآية وقال البعض هذه الآية خاصة لحكام المسلمين وقال أيضا بعض العلماء قالوا إن هذه الآية عامة لحكام المسلمين وباقي المسلمين ورجح هذا الرأي الثاني الإمام الشوكاني رحمه الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال تعالى أيضا في المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون من صفات المؤمنين الله ذكر أن المؤمنين يأدون الأمانة ولا يخا ولا يخالفون ولا يخالفون في شأن الأمانة وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام أيضا حكى الله كلام ابنة رأت آه، كلام ابنة امرئ صالح لما قالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين والآيات كثيرة في شأن الأمانة في شأن الأمانة وأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان والعياذ بالله وإذا أتمنى خان في سرك في مالك في أولادك في أهلك سوف يخونك هذه من صفات المنافقين كما ذكر النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وهناك حديث آخر أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عباس ذكر قصة ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع القوم يذكرهم ويعظهم فجاء أعرابي وسأله متى الساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له شيء واصل في كلامه واستمر بعض الصحابة قالوا ممكن ما سمع وبعضهم قالوا سمع لكن بس ما أجاب وفي الأخير سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل من الساعة وقال الأعرابي أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد dukkan yabo sun tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala tsira da aminci ya ƙara tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi ajma'in satin da ya wuce malam ya mana a akan alugus ya kawo misalai da yawa da jazahullahu khaira za mu cike wancan inda an yi magana akan alugus to ya kamata a yi magana kuma akan amana shi ne sababin ɗaukan wannan magana akan al'aman Allah subhanahu ta'ala a cikin al'ahazab aya ta saba'in da biyu ta biyun ƙarshe kenan a sura ya yi bayanin tarihin ma'amana ɗin Allah ta'ala ke cewa na bigirtawa da sammai da ƙasai cewa ko za ku ɗauki shari'a in kun yi daidai aljanna in kun kuskure kun ƙi bi wuta ka duba karfin sammai da karfin kansai amma suka ce ya ubangiji tunda dai zaɓi ne mun haƙura tunda zaɓi ne kamar da malamai suka ce ba wai na wajibi Allah ya ce musu zaɓi ya ba ko za ku ɗauka sai suka ce ya ubangiji a yi mana afuwa wa hamala hal insan sai dan adam ya zai ce ya ubangiji ne a ɗora min zan iya ƙoƙari kenan sai Allah ta sai so ki ɗan adam in innahu kana zaluman jahula dan adam yana zalunta kansa kuma yana jahiltar abin da zai faru a gare shi akan wannan amana da ya ɗauku sai zo kawai kinkima ya ce ni zan iya ya ubangi ga shi akan mu hayan za ko kawai ake ta yi za a kai ta ba za a kai ta ba wallahu a'lam ma malamai suna cewa in ka shiga cikin musulmi to ka fita daga wannan innahu kana zaluman jahula akwai masu wannan ra'ayin cewa za a cire ka daga cikin waɗannan wanda suka zalunci kan tun da kai Allah yakan musulmi kuma ka riƙe addini to insha Allah mutum zai iya kai amana har zuwa inda ya dace Allah ya tallafa mana Allah ta'ala ya sake faɗa a cikin nisa lallai Allah ta'ala yana umarta ku ku ba da amana ila ahliha a ba wanda suke buƙatar a kai musu amana lallai a kai musu kun yi alkawari da mutum ya baka a sirrinsa ya baka amana kuɗi da sauran Allah ya ce lallai a mayar lallai a mayar ko ubangiji ma ya faɗa ba al'ada da hankali ya tabbatar da wani amma duk da haka ubangiji ya ce in an ɗauki amana a mayar sannan kuka zo yin hukunci ku yi hukunci da adalci shi yasa wasu malaman suka ce a ah, to ai wannan ayar kawai akan shugabanni shugaba shi ake nufi kai tsaye shine ra'ayin sayyidina aliyu da wasu daga cikin sahabbai da wasu malamai malam shaukani kuma ya ƙara kawo wasu malaman maza ba biye ka ayar nan wasu suka ce la wannan ayar na'am shugabanni da alƙalai da sauran wanda ake jira su yi hukunci su ne farkon shiga ayar أما م بزي هنا دكا مسلمين دنيا ك و دكا متانا دنيا تشكك أ س وانا اير إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سنا الله تعالى سيك فلا يسكن صفات المؤمنين ديزيرو قد أفلا ف ل ى المؤمنون حسيد يزو قبر والذين هم لأماناتهم wa adihim ra'un Allah ta'ala ya ce daga cikin siffofin bayinsa muminai su ne idan suka ɗauki amana to fa lallai suna kiyaye in suka yi alkawari lallai suna kiyayewa yanzu kana ɗauko sura yadda ake rayuwa a duniya kan ma ka shiga ɓangaren wanda ba musulmi ba ma kai ta ɗauko musulmi kana ɗora su akan ayoyin da Allah yake faɗa a yi kaza a yi kaza a kaza za ga nisan da yawa wanda zai kiyaye amana a yau sai na da wani amana sai na da wani gashi Allah ta'ala yana gargadi yana kawo daga cikin siffofin muminai cewa in suka ɗauki amana ko alkawari Ra'u suna kiyaye wannan abin da suka ɗauka na amana ko kuma alkawari haka malamai suna kawo kinsar annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya fita daga garin fir'auna ya tafi garin madiyana lokacin da fir'auna yana neman ya kashe masa ɗaya daga cikin mutane kisan kuskure lokacin ya tafi garin madiyana bai san kowa sai sami wasu mata suna jiran masu ɗiban ruwa su gama su kuma su ɗiba annabi musa alaihi salam sai ya taimaka musu ya ɗiban musu suka tafi da suka je suka bawa mahaifinsu labarin wannan mutum wani mutum ya musu kaza ya kamata a sakanka musu ya aiko ya ce ku zo ku kira shi suka kira annabi musa suka je gurin baban mutumin kirki ne ba annabi ba suka je gurin babansu da annabi musa a cikin tattaunawar sai ɗaya daga cikin ayan take cewa baban inna khaira man jartal qawiyul amin ya abati ista'jir inna khaira man jartal qawiyul amin ya babana ina ma za a ɗauke shi dinka mana jama'a ai tunda kana kiwo kana wasu abubuwan ina ma za ka ɗauke shi ba sa annabi ba ne inna khairan man jartal qawiyul amin daga cikin siffar da ta siffanta annabi Musa shine Allah ya bashi karfi kuma ga amana shi sa malamai suke cewa da wahala ka samu wannan guda biyu a gurin mutum sai wani da wani ga ƙarfi ga kuma amana shugaba ne ko wani ga ƙarfi kuma ga amana a haɗe lallai wannan baiwa ce ba kowa Allah ta'ala yake ba sannan akwai hadisan annabi alaihi salatu wa salam da suka yi magana akan amana akwai hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah annabi alayhi salatu wa salam ya jero alamomin munafikan nan guda uku na farko idan haddasa kazab idan zai yi magana sai karya wannan harshen da ake gani ake wasa da shi inda mutane sun san hatsarinsa abin ba kyau harshe harshe harshe za ka ta abinci da shi kana jin daɗi za ka hira da shi kana jin daɗi amma ran iyama mutum zai gane matsala a harshen nan Allah ya kiyaye to idan zai magana sai yayi ƙarya siffar munafiki wa idza wa'ada akhlaf idan ya alƙawari maimakon ya cika sai sa wal iyaz billah wa idza wa idza atmina khan idan aka amince mas akan wata amana ana ganin ai masha Allah zai kiyaye sai kawai a wayi gari ya ci amana malam usaimin ya kawo misali a ƙasan hadisin nan a riyadu salihin ya kawo cewa ko a dukiyarsa ne ka ba shi amana ya ci ya shiga hadisin nan ko ‘ya'yanka ne ka ba shi amanar ko iyalin ko dukiya ɗi ya shiga cikin wa za a tumina khan in aka amince masa sai ya ha'in ko a sirri ka faɗa masa sirrinka sai kawai ka ji labarin ya fita a gari duka malamai suka ce ya shiga cikin wa idza atmina khana wal iyad billah haka hadisin bukhari hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu an yake ba da tarihin cewa wata rana ana zaune annabi alaihi salatu wasalam yana ba da ilimi ga sahabbai sai wani mutumin ƙauye ya shigo masallaci ko ya shigo gurin da ake wannan karatu sai yake tambaya na sallan wai yaushe ne tashin kiyama ne yaushe ne tashin kiyama alkurani ya kawo kistoshin tashin kiyama sakulat fi samawati wal ard mala'iku ma tambaya suke wai tashin kiyama yaushe ne a ƙasa ma tambaya ake wai yaushe ne tashin kiyama Allah ta'ala ya ce ba wanda ya san ranar tashin alkiyama sai ni kadai subhanahu wata sai dai a yi kenan sai dai a ta aiki don kiyama amma ba a san ranar alkiyami amma kuma rama Allah sai kawo alamomi annabi sallallahu alaihi bayanin alamominta da manyan da ƙananan ƙananan da yawa manyan masu kai guda goma duk annabi alaihi salatu wasallam ya faɗe su dan da ya rama ga bayi su san lallai ta kusa daga cikin alama sama akwai rashin amana to wannan mutumin ƙauyen sai tunanin sallan cewa yaushe ne tashin kiyama annabi sallan ya kula shi ba sai su gaba da bayani sahabbai suka yi sabani suna kuskus tsakanin su wasu suka ce watakila annabi alaihi salatu da bai ji bane wasu kuma suka ce a'a ya ji watakila dai wani abin ne yasa bai amsa sai da ya zo gaba da yake zo sai ce ina ne tambayar ina ne tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama sai wannan mutumin kawai ya daga hannu ya ce gani yaushe ne tashin alƙiyama ya rasulullah sai ya ce masa idan aka watsar da amana aka wulaƙanta ta to a jira tashin alƙiyama ka jira tashin alƙiyama wannan mutumin da bai kasa a guye ba sai ke cewa ya za mu fahimci ta wannan bayanin ya za mu fahimci an wulaƙanta amana annan sana sai ƙara fassarawa cewa lokacin da kaga an sa abin da an ɗora abin da bai dace ba a guri to lallai fantazirusta mukami ne koyarwa ne lakcarin ne mutum zai zo ya nemi lakcarin kuma bai iya a shiga a fita a san shi ya zo ya ta shirme bai iya kaza ba ba zai iya riƙe ɓangare ministry kaza ba a shiga a fita a sa shi annabi sallallahu alaihi in an ga wannan to fantazir sa'a ya kai mutumin ƙauye ka yi jiran tashin alƙiyama ya kai musulmi ka jira tashin alƙiyama in ka ga wannan ɗabi'a ta bayyana haka dai akwai hadisi a bukhari abdullahi bin abbas yake ba da labari cewa abu sufiyan da kansa ya ba shi labari lokacin ya musulunta yake ba shi kisan zuwansu gurin sarki hirakal sarkin garin rum an je ana son ya za a haɗa kai da shi a tokare da awar musulunci a hana nan sallam da wasta a duniya kare motsa daga cikin tambayoyin da hirakal ya masa yace ai ka ce min yana umarta ku da sallah yace haka ne yana umarta ku da ku yi gaskiya yace haka ne yana umarta ku ba kar ku yi zina ku kane yace haka ne kuma yace yana umarta ku ku rike amana yace haka ne ita to wannan duk wanda zai umarni da wannan ai annabi duk wanda zai faɗi wannan ku yi sallah ku yi amana kar ku yi zina kar ku yi kaza ku faɗi gaskiya ce wanda zai wannan siffa ce ta annabi ne shi ba wai ƙarya yake wannan fa sarki hirakalki da abu ya karanta masa abubuwan da yake umartarsa umartar mutane da shi sai sa yana umartar mu da mu riƙe amana da sauran hadisai da suka zo a kan riƙe wajibci riƙe amana da kuma hatsarin lalata amana akwai asar na sabai akwai na abubakar as-siddiq akwai na abu huraira akwai na ibn abbas da sauran a'immatu tabi'i da suka yi magana akan wajibci riƙe amana mala abubakar siddiq yana cewa asdaqul hadith al'aman wa aka zabul kazib alkhiyan mafi gaskiyar zance shine amana mafi ƙaryar zance kuma shine cin amana haka za ka yi tabi salaf salih ba su zauna ba gurin nuna duniya girman wajibci riƙe amana da kuma haƙarin tona ta da wulaƙanta ta malamai suna cewa amana kala biyu akwai amana tsakanin bawa da ubangiji sannan akwai amana tsakanin bayi da bayi amanar bawa da ubangiji zai bauta masa shi kadai ba zai hada shi da kowa ba da sauran abin da Allah ya shar'anta na ibadu salloli biyar azumin ramadan aikin hajji inda dama zakka sadaka da sauransu duk wannan bawa ya ɗauko amana zai cika nemar ubangiji kuma sai ya ƙara da abin da ba wajibi ba ne amma ƙarin lada ne shi ne nafila sallar farilla aka ƙara ma da wasu nafiloli a gefe in wata amana ba ta cika ba to ga nafila da ko ka fike za a cike ma da ita azumin ramadan an samu matsaloli ga azumin nafilan da kai za a ɗauko a ciki aikin hajji ka yi sau ɗaya shine wajibi ka je na filoli watakila akwai matsala shi ma sai a ɗauko wannan a tuttuce mashi shi ne hikimar shar'anta na fila ita Allah ba bai tambaye ka me yasa baka yi ba amma kuma amfaninta da yawa malamai suka ce akwai amana tsakanin bawa da ubangiji wajibin da ya ɗora masa ya sauke in kuma ya ƙara da nafiloli in ni'imma sannan amana tsakanin bayi da bayi amana tsakanin shugaba da talakawa kowa akwai abin da Allah ya ɗora masa na wajibi akan mun bar nan mun karanta haƙoƙin shugaba goma akan talakawa da haƙoƙin talakawa goma akan shugaba duka waɗannan amana ne da Allah ya ɗorawa ɓangarori guda biyu mai gida da yaron gida amana ne duka guda biyu mai gida ittifaƙin da suka yi da yaron gida ya cika masa in ya ƙara ihsani ma haka ake shi kuma yaro wanda yake masa hidima shi ma dole kiyaye dukiyar mai gidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i annabi sallallahu ya faɗa har al'ab dan ma ka a samu shi ba bawa kaga anan nan ita tun yanzu ba magana bayi akwai masu aiki wanda ka ɗauka zai ma hidima za ku kasuwa da shi annabi sallallahu ya ce shi ma wannan Allah zai tambaye shi amanar da ya ɗauka akwai amanar ɗaya mai gida Allah ya baka mace amana ce a kan addininta tarbiyyanta abincinta na yau da kullum Allah ya baka ‘ya'ya a gidanka shi ma wannan dole ne tarbiyyarsu addininsu abin da za su ci wannan amana ne tsakanin iyalai mai gida da iyalan haka ita ma matar mai gida amana ne a kanta ‘ya'yan amana su ma iyayensu duka biyu amana ne a kansu za su musu biyayya za su musu hidimar da duk za su iya in Allah ya baka kai ne headmaster principal shugaban jami'a da sauransu amana ne a kanka kai marin kiyama Allah sai ya tsaye da kai ba kawai sai shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza ba duk shugabancin da Allah ya baka annan sallah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati haka za ka yi tafi duk abin da aka ba da amana sai ka bayar in Allah ya baka ilimin addini sai ka koyar da al'umma akwai wanda za ga sun yi karatun addini amma sun zauna a dan kofa gidansa ma yayi ba zai iya kuma yana da ilimin mai kyau kaga wannan bai tsaye da amanar da Allah ya bashi ko kuma in ya zo ba da ilimin sai ya juya ilimin ya juya ilimin ya ɓata addinin ya mai da gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya wannan bai ba da amana ba dukiya da Allah ya ba masu kuɗi amana almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ma amwalukum wa auladukum fitna haka Allah ya ka tambaye masu kuɗi ya faɗa ma lallai fitinar ku a fili take a gare su duk wani ɗan kasuwa babban kai hira da shi abin da zai faɗa ma wannan ayar a fili yake kallanta kiri da kiri inna ma amwalukum wa auladukum fitna domin a yanzu an samu wanda Allah Allah suke iyayen masu mutu su ɗebe dukiyar ya ƙi yin wakafi ya ƙi gina addini kalas kuma jira yake in ya mutu wasu masa wakafi Allah Allah suke ya mutu su ɗebe dukiya ya mutu ku yi wakafi su ce ba za su yi haka za a yi ta kokawa inna ma amwalukum wa auladukum fitina amma an kai tarbiyya mai kyau ka tsaye da amanar da Allah ya baka to insha Allah za su ma abin da ba ka zato a ƙarshe mun fara shigowa sanyi duk da yana da kyau a yi hudu ba guda akan hukunce-hukuncen sanyi amma dai tsokaci akan musamman sallar asuba lokacin zafi masallatai masha Allah suka aike a sallar asuba amma idan sanyi ya shigo to haka za a ga layi biyu uku da ana gida ana ta barci. kuma Allah ya ba mu yanzu ga alam za ka sa alam a waya balle ka ce baccin a yi baka san ma asuban ta yi in ka sa alam za ka daure ka fito addini ana yin sa ne da sanyi da zafi da koyaushe in dai sallar nan Allah ya ce ana yaki ma sai an yi fa in khiftum farijalan aw rukbana haka Allah zai akan abun hawa kake sai kai sallah a ƙasa kake tafiya ba za ka iya tsaya a yi sahu ba Allah ce a yi a hakan dai za ta karɓi to kuma ina ga sanyi a kwanta a ta bacci a ce a yi sanyi ya hana fitowa na'am malamai suna ba da uzurin in aka samu sanyin da ya wuce al'ada wannan baka fito sallar jami'i ba baka yi kuskure ta kai sallar ka a gida kamar hukuncin ruwan sama ya hana sallah da sauransu amma sanyin da bai wuce al'ada ba lallai mutum ya daure ya ƙi zuciyarsa ya fito ya yi sallar jam'i da shi Allah ta'ala yana cewa wa abudu rabbaka hatta ya asiya yaqin ya kai annabi alaihi salatu wassalam ya kai musulmi ka bauta wa ubangiji har mutuwa ta zo a wannan ayar Allah ta'ala bai cire wani lokaci ba babu wani season da aka cire aka ce a ah, wannan lokacin to sallah ba komai sai yadda kake so za ka yi ta la Allah ta'ala cewa ya yi a bauta wa Allah har sai mutuwa ta zo ma muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan rayuwa ya ubangiji fitina a cikin addini fitina a cikin rayuwa Allah ka kaɗe ya ubangiji gobara da ake ta yi a gurare na kasuwanni Allah ka mai musu da alkhairi ya ubangiji ka rike hannu shugabannin mu ka ɗora shi akan daidai ya ubangiji zaɓen da muke tunkara Allah ka za mana shugabannin da kake so ba shugabannin da mu muke so ba bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله